بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة من روح من أمره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 suratu al kamar yadda jiya muka yi mukaddima muka gabatar da wannan sura aya ta farko Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ata amrullahi fala tasta'jiluhu Allah ta'ala ya ce ata amrullahi al'amarin Allah ya gabato ai gana wa qaraba ya taho ya kusa menene amrullahi shine abinda Allah ta'ala ya yi alkawari ga waɗanda suke saba masa na cewa zai kama su da azaba a ranar tashin alkiyama saboda haka Allah ta'ala ce a ta'amurullahi fala tastajilu ya ku shirkai ku daina gaggawa na cewa wannan al'amari ya taho domin ai gashi nan ya kusanto fala taklubu usulahu qabla da waqt kada ku ce ai muku gaggawa na wannan al'amari domin ai faɗar da kuke yi na cewa kuna gaggawa in gaske ne ya zo ba zai canja komai ba abinda Allah ya hukunta lalle ne faruwa ne Ibn ashur Allah ya masa rahama yace lamma kana mu'zam azra bi hadhihi sura da ya kasance mafi yawan abin da wannan sura take dauke da shi na darasi shine zajral mushrikina gargadin mushrikai anil ishraki gabarin aikata shirka wa tawadai da aikata abin da yake na sabon Allah wa in darahum bi su'i asibati zalika da gargadin su akan cewa wanda yake aikata haka Allah ta'ala zai kama shi da ukuba wa kana qad takarrara wa'iduhum kuma gargadi ya maimaitu ga waɗannan mushrikai min qabl a baya fi ayatin kathira a cikin ayoyi masu yawa da ne. da cewa akwai wata rana yakunu al-fariqa bayna al-haqqi wal batil ranar da Allah zai bambance tsakanin gaskiya da kuma ƙarya zo fatazulu fihi shaukatuhum wa tazhabu shiddatuhum yadda Allah zai rarrabe al'amara ya bayyana da gaskiya kuma a gane ƙarya wa kanu qad istafsa'u zalika al-yawm to su ana ba su wannan labarin suna cewa ai wannan rana in gaske ne ta zo mana yanzu suna gaggauta ainihin zuwanta ita wannan rana hatta kuma annu annahu ghayru waqi har ma suka zaci cewa abin da aka ba da labari ba mai faruwa bane suna ingili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yasta'jiluna hulula zalika al-yawm suna cewa ina ma wannan ranar ta zo mu ganta mana sai ma da yake sujjirat surat al-wa'id al-masur fi hadhihi fi surat al-khabar sai Allah ya fara wannan aya ta farko a cikin wannan sura ya gabatar da labarin cewa ranar ga ta ma ta zo da kuke kokwantanta mana kai ka ce ranar ta riga ya mata uku ta tabbata shi yasa ma aka kawo da siga ta muzari a ta ranar ta zo ba wai za ta zo ba ba wai za ta zo shi yasa ibn kasir yake yake cewa yukhbiru Allah ta'ala an iqtirab as-sa'ati Allah yana bada labarin cewa kiyama ta kusa dunu wa dunuha da kuma kusancin zuwanta sai yake mu'abbiran bi sigatil madi sai aka bayyana da siga ta abin da yake ya wuce addal ala tahaqquq wal wuqu' wanda ke tabbatar da cewa kai ka ce ma abin ya faru la mahalata yace kama kala ta'ala kamar yadda Allah yace iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun hisabi ga mutane ya kusa alhali suna cikin gafala suna juya baya wa kala kuma Allah yace iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar al-qiyama ta kusa ga kuma wata ya tsage ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana zuwan al da zuwan wannan rana da za a yi wa waɗannan kafire azaba da cewa kai ka ce ga tanan ma ta zo kenan a ta bi ma'ana ta lokacinta ya gabato ya yi kusa matuka saboda haka fala tastabiru ya koma su gaggawa mushirkai kenan ku daina gaggawar cewa ta zo ai ta da gaya ma ta zo ta da gaya ma ta zo da yawa Allah yana ba mu labari cewa mushirkai suna cewa in gaske ne ranar alkiyama din ta zo mana yanzu kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul hajj ذا العنكبوت لكما أتم سورة هذا الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب فريسة بالجاوة سنة سوى سنة ضد وسابقة سوى إن أقوى في الله تعالى ولن يخلف الله وعده وفعل الله تعالى بايع تابع القول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ومرانا ita wannan rana guda ɗaya a wajen ubangijinka littafin ta kamar shekara dubu ne daga abin da kuke lissafa haka a cikin suratul ankabut Allah yake wa yasta'jilunaka bil azab suna yi maka gaggawa cewa in gaske ne azabar ta zo mana sai Allah yake wa laula ajalun musamman la ja'ahum al azab ba dan Allah ya iya kance lokaci ba ga kowane al'amari ai da azabar ta zo musu sai yake wala wala wala ya'ti annahum baghta kuma tabbas ranar za ta zo musu ko azabar za ta zo musu barzatatan wato kwatsam ba su shirya ba wa hum la yash'urun ba tare da suna sana ba sai yake wa yasta'dunaka bil azabi wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin sai maka gaggawa cewa azabar ta zo kuma wuta jahannama ai mai kewayewa ce da kafirin wannan a cikin suratu al-ankabut haka kuma Allah a cikin suratu sura dai sake maimaitawa kenan suna yawan faɗar wannan magana yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha wadanda ba su imani da ranar al-lahira ba al-kiyama suna gaggauta zuwanta wallazina amanu mushfiquna minha amma masu imani suna cikin tsoro game da wannan rana tunda sun yi imani abinda Allah ya bada labari wanda zai kasance a wannan rana al'amari ne mai girma ba karamin al'amari saboda haka masu imani wallazina amanu mushfiquna minha suna cikin tsoro game da wannan rana wa alamuna anna al kuma sun san cewa wannan rana gaskiya ce ne tabbata ce to saboda haka Allah ta'ala yake cewa su daina gaggawa kan abin da yake tabbatacce shi yasa ya kawo da ciga mata ma bi yace ata amrullahi fala tastajiluhu subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala wato ya ɗaukaka amma yushrikuna gabarin abin da suke jingina masa na shirka wato sai Allah ya tsarkake kansa da cewa abin da mushrikai suke na jingina wa Allah kishiyoyi Allah ya tsarkaka kuma ya ga barin wannan shine abin da suke jingina wa da cewa Allah ta'ala yana da wato kishiyoyi ko akwai abin da suke bauta wa suma wato kamar Allah suke suna daidaita su da Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce faɗin Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala amma yushrikun raddi ne ga su waɗannan mushrikai waɗanda suke gaggauta zuwa na ranar alkiyama da kuma azabarsa kamar suna cewa in ma ta zo ai muna da waɗanda za su yi mana ceto muna da waɗanda za mu kama kamar sun faɗi haka sai Allah ta'ala ya ce subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah kuma Allah ya tsarka ya ɗaukaka amma ya shirikun ga barin duk abin da ake jingina masa na shirka wata abin da suke cewa kamar akwai wanda zai kece su babu wani wanda za a dingina wa Allah matsayin kishiya wanda har zai iya kama musu mafita a wannan rana in Allah ya kama su da azaba saboda haka Allah ya tsakasa ga barin kishiyoyi da mushrikai suke jingina masa kuma sai a ranar alkiyama din waɗannan mushrikai za su ga cewa ashe waɗannan gumakan da suke bautawa ba su da wani amfani domin ba za su iya ba su kariya ba daga azabar da Allah ta'ala ya musu alkawari sai Allah ta'ala ya ce yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi Allah ta'ala yana saukar da almala'ikata mala'iku bin ruhi da wahayi min amrihi na daga al'amarinsa wato wannan ayar kamar yadda malami suke cewa tana ƙara tabbatar ne da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da yake bada labari na cewa Allah ta'ala zai kama waɗannan kafirai da azaba shine Allah yake tabbatar da wannan yake cewa yunazzilul mala'ikata bir ruhi min amrihi Allah yana saukar da mala'iku bir ruhi da wahayi min amrihi daga umarnin Allah ko daga al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala malamin suka ce fadan Allah ta'ala cewa mala'iku suna sauka da ruhi da wahayi shi wahayi wato a yana raya zukatan masu imani da shi ne zuciya take rayuwa duk zuciyar da ba ta karɓar wahayi da Allah yake saukarwa to sunanta matacciyar zuciya yasa Allah ya siffanta wahayi da azuwa kamar yadda ya faɗa a wata ayar wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina kamar haka ne muka yi maka wahayi na ruhi daga al'amarin ar-ruh ana nufin abin da Allah yake saukawa na alqur'ani kaga sai Allah ya siffanta ki da ruhi domin rayuka suna rayuwa ne da wahayi na alqur'ani duk randa wato bai karɓi wa'ayi na alqur'ani ba sunan shi matacce shi yasa Allah ya siffanta cewa mala'iku suna saukowa da wahayi daga gare shi min amri na al'amarinsa abin da yake hukuntawa na shari'a da yake saukarwa da dokoki a cikin wannan wahayi alaman ya sha'u Allah yana saukar da wannan ga wanda izafa ya ga dama min ibadihi daga cikin bayansa menene saƙon da Allah yake saukarwa a cikin wahayin an anziru cewa ko waɗanda Allah ya ba ku wahayi manzanni kenan ku yi gargaɗi ga mutane annahu la ilaha illa hana cewa a gaya musu babu abin bauta da dacewa in ba Allah shi kadai ba saboda haka mutane su bar kowa wanda suka riga abin bauta su riki Allah shi kadai fattakuni kuma su ji tsoron Allah wajen yi masa biyayya cikin abin da ya saukar da dokoki da nisantar abinda da Allah ya hana wannan shine sakon da Allah yake aiko da manzanninsa da shi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun aiwa mutane gargadi cewa babu abin bauta da dacewa da cancanta sai Allah shi kadai ko mutane su yi tsoron Allah wajen yin biyayya ga umarninsa da nisantar abin da Allah ya hana ai fa khafu ayyuhan nas iqabi wato ya ku mutane ku ji tsoron hukuma ta bil itiyani da ibadati ta yadda za ku bauta min sannan ku yi min da'a kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma'arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min kablika. ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ba mu aiko ba kafin kai min rasulin na wani manzo illa yuhi ilayhi face muna yi masa wahayi da cewa annahu la ilaha illa ana cewa babu abin bautawa da dacewa in ba Allah ta'ala shi kadai ba Fa saboda haka ni za ku bauta wannan shine sakon da Allah ya ke kira mutane ake aiko manzanni da gargaɗi cewa mutane su mutane ya riƙe Allah shi kaɗai a matsayin shi ne abin bauta wanda ya cancanci a bauta masa sannan Allah ta tabaraka wa ta'ala sai ya ce na Allah ta'ala a cikin wannan aya sai ya bayyana wato cewa shi ya halitta dukkan halittu ya fara ambaton mafi girma cikin halittunsa su ne sama da kuma ƙasa su ne sama da kuma ƙasa duk abin da Allah zai ambato a cikin ayoyin da za su zo nan gaba kaɗan suna bayani ne da nuni zuwa ga cewa Allah ta'ala shi ne mahalicci da girman ƙudura ta Allah baraka wa ta'ala da kuma jan hankalin mutane zuwa ga cewa duk abin da ke tattare da suna ni'ima daga Allah ne ta'ala shi kaɗai shi ne mai ni'imta shi ne malam yake cewa a cikin waɗannan ayoyi da za su zo yace jama'a fihi bayna dalalatil makhluqi ala al-khaliqi ayoyin sun tattara bayani ko kuma shaida da ke nuni akan cewa duk waɗannan halittun da kuka gani akwai wanda ya halitte su shine Allah wa dalalatu ni'mati ala mun'imiha da kuma duk wata ni'ima da kuke cikinta akwai wanda yi muku wannan ni'ima din shine Allah waɗannan ayoyi suna nuni zuwa ga wannan yace wa wabbaka al-mushrikeena ala shirki Allah ya zargi mushrikai akan abin da suke aikatawa na shirka yace an tariqi khalqihi wahdahu na cewa duk abin da ka gani na halitta Allah ne ya halitta shi kaɗai subhanahu wata'ala halittun da ba su da wato iyaka wa nabbaha bidhalika Allah yana nuni ne da hakan ila anna kullu wahidin min hadha cewa duk abin da aka ambata na halittun Allah masu yawa da Allah zai ambata cikin ayoyi masu zuwa kowane daya daga cikin waɗannan halittun kafin fi sarfin mushriki na amma hum alai da shirk ya isa da mai hankali ke ya san cewa Allah ta'ala lalle mai iko ne lalle mai kudura ne shi kaɗai ya cancanta a bota masa kowane ɗaya cikin halittun da Allah ya ambata ya isa ya sanya mushrikai su ɗauki wa'azi da cewa su daina yi wa Allah shirka su dawo su riƙi Allah ta'ala shi kaɗai a matsayin abin bauta makaɗaiki tun da dai shine yayi dukkan waɗannan halittar domin a kowace cikin halittar da Allah ya ambata akwai abin ɗaukar wa'azi da izina akwai abin da yake mai jan hankali zuwa ga kaɗaituwar Allah subhanahu ta'ala a rububiyarsa wanda kuma idan aka yi ikirari cewa Allah shine ne rabb mahalicci mai kula da al'amuran halittarsa ko ko shakka babu kuma yana wajabta abota masa shi kaɗai ba tare da jingina masa kishiyoyi ba shi yasa Allah ta'ala ya fara ambatan halittunsa wanda ke nuna kujararsa da kadaituwarsa a cikin wannan halitta yace khalaqa samawati wal arda bil Allah ya fara ambatan sammai da ƙasa Allah ya halitti as-samawat sammai wal ard da kuma ƙasa bil haqqi malamai suka ce bil haqqi ay bil hikmati wal maslaha da hikima da kuma maslaha ta bayi ta'ala amma yushrikun saboda haka Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka ga barin Abin da mushrikai suke jingina masa na gumaka ko ababen bauta da suke cewa su ma sun cancanta abota musu alhali ba su yi bauta irin yadda Allah ya ba su yi halitta irin ta Allah halittar sama ko ƙasa ba ko duk abin da yake cikin wannan duniya Allah ta'ala shi kadai ya halitta to ta yaya za su rika jingina masa kishiyoyi shi yasa Allah ya ce ta'ala amma yushrikun bayan ya ambaci halittarsa ga sama samai da ƙasa sai ya ce Allah ya ɗaukaka ga barin a jingina masa kishiya domin shi kaɗai ya dukan wannan halittar ba tare da hannun wani a cikin waɗannan halittu ba to saboda haka ta yaya za a jingina masa wato wasu a ce su ma suna da matsayi na allantaka irin na Allah tabaraka wa ta'ala alhali ba su ne ba suka yi dukkan waɗannan halitta da Allah yake ambata malai sai wa qad faddara subhanahu wa ta'ala adilla dalla ala wahdaniyati wa qudrati Allah ta'ala ya fara ambato dalilai da ke nuni zuwa ga kaɗaituwarsa da ƙudurarsa bi halkin samawa wal da halittar sammai da ƙasa li'anna khalqahuma a'zam min khalqi ghayrihima domin sama da ƙasa su ne a girman halitta cikin halittar Allah baraka wa ta'ala wato sun su ne mafi girma ولأنهما هاويتان لما لما لا sami من su سبحانه saboda kuma a cikin sama da ƙasa ne Allah ya halitti halittun da ba su da iyaka masu yawa wanda yake wa waya ma la ta'lamun yana halittar abin ma da ba ku sani ba kuma suna zaune ne cikin saman nan da ƙasa shi yasa sai Allah ya fara ambatan halittar sama da ƙasa saboda girman sha'anin su kamar yadda Allah ya faɗa cikin wasu sura a ghafir yace la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas ku duba ku gani mana ai halittar samai da ƙasa shi yafi girma fiye da halittar mutane walakin aksarun nas la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su san hakan ba idan ka kalli halittar sama da ƙasa da abin da Allah ya ajiye a cikinsu ko shakka babu ai tun fa halittar ɗan adam guda nawa yake a cikin halittun Allah to saboda haka akwai aya mai girma a cikin waɗannan halittu na samai da ƙasa ke sa Allah ta'ala ya fara ambatan su sannan kuma sai ya kore wa kansa kishiyoyi sai ke ta'ala amma ya shirku Allah ya tsaikaka ya ɗaukaka gabarin a jingina masa kishiyoyi waɗanda ba su yi irin wannan halitta ba sai ya ci gaba da bayanin halittun Allah wato halittun da ya halitta ya ce khalaqal insana sai Allah ya ambaci halittar ɗan adam bayan ya ambaci halittar samai da ƙasa malamai suka ce saboda ɗan adam yana da matsayi mai girma a cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala shine annau yace yace ashrafu anwa'il makhluqat as-sufliya dan adam a cikin halittun da Allah ya halitta a bayan kasa suna cikin manyan manyan halittu wanda Allah ya daukaka wa laqad karramna bani adam Allah ya girmama dan adam a wannan duniya shi yasa sai Allah ya ambaci halittar dan adam bayan ya ambaci halittar sammai da kasa yace khalaqal insana min nutfatin Allah ya halitta mutum al-insan daga dubban manini mubin wacce take mabayyaniya wacce take mabayyaniya wannan aya tana ta hankali dan adam ne zuwa ga ya tuna asalinsa cewa an halice shi ne daga dugon mani a cikin masa ya halice dan adam daga dugon mani aka halice shi amma sai ya manta asalin bai damuwa hasimu mubin sai ga ɗan adam yana kai matuƙa wajen husuma yana mai matuƙar husuma ma'ana jidali akan abin da Allah ta'ala yake ba na kadaituwarsa akan abin da Allah ta'ala yake faɗa na cewa shine mahalicin sammai da ƙasa akan abin da Allah ta'ala yake faɗa cewa zai tashi bayi a ranar alkiyama duk wannan wai sai dan adam yake jayayya ya manta asalinsa wanda Allah ya halicce shi daga wato tsugon maniyyi wanda an ka duba tsugon maniyyi din nan za ga abu ne wanda yake abin ban mamaki a ce daga cikin wannan ɗigon Allah ya halitta ɗan adam ka duba ka gani ƙanƙantar wannan halittar daga nan ɗan adam ya samu asali sannan da matsayin wannan ɗigon maniyi da Allah ya ce ya halitta shi min ma'in mahin daga ruwa wanda yake mahin ba yi da wani wato daraja da kuma matsayi daga ɗigon maniyi amma duk da haka baya tana asalinsa sai yake jayayya game da al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah ta'ala yake faɗa a cikin wata aya yake awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin sai yake wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu Allah yake awalam yara al-insanu shin dan adam ba zai duba ya gani ba anna khalaqnahu cewa lalle mu inji Allah ta'ala mun halitta dan adam min nutfatin daga dugon maniyi fa idza huwa mu mubin sai gashi ɗan adam ya zama mai yawan husuma mabayyaniya ma'ana yana yawan ja akan al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala Allah yake wa daraba lana masalan har ma yake buga misali yana cewa wa nasiya khalqahu bayan ya manta asalinsa yake cewa kala man yuhyi al-izama wa hiya ramin wa zai iya tayar da wannan kasusuwa idan suka bi kasa suka riddige bayan mutuwa kenan sai Allah yake kun a gaya wa ɗan adam yuhyi alladhi anshaha awwal marratin Allah da ya fara halittar da kafin wato da babu su Allah ne ya kaji halitta ya halitte su to shine zai dawo da wannan halitta din kun yuhyi alladhi anshaha awwal marratin wanda ya fara kaga halittar ɗan adam da babu shi shi zai dawo da wannan halittar ɗan adam wa huwa bi kulli khalqin alim wanda yake shi Allah ta'ala masani ne game da al'amuran dukkanin halittarsa saboda haka dan adam yana jayayya akan al'amarin Allah tabaraka wata'ala alhali in ya duba kansa ba sai ya ga asalinsa ashe ba wani abu bane shi ta yaya zai rika jayayya game da al'amarin Allah sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayani abin da ya halitta ga dan adam kuma dan ya amfana da shi a cikin wannan duniya na والأنعام خلقنا لهم فيها نسل ونبات ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم الله تبارك وتعالى يتقبل بيانا halittunsa waɗanda ya halitta a cikin wannan duniya waɗanda suke ɗan adam yana amfana da su ma aya ne cikin ayoyin Allah wadda in ɗan adam ya duba zai ga lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa ni'ima bayan ya halitte shi kuma ya yi masa ni'ima da duk abin da yake da bukata da zai rayu a wannan duniya rayuwa ingantacciya rayuwa mai daɗi sai Allah ya ce wal an'ama khalaqaha lakum wal al'ama, dabbobi na ni'ima khalaqaha Allah ya halitte su lakum dan ku ya ku mutane don ya tuna mutane irin ni'imar da ya mutu. bayan ya halitta ɗan adam daga dugon mani ya daidaita halittarsa kuma a wannan duniya da Allah ya saukar da shi duniyar kuma sai ya bashi duk abin da yake da bukata na rayuwa wanda waɗannan ayoyi kamar yadda muka faɗa suna kira ne zuwa ga cewa ɗan adam yi wa Allah godiya godiyar Allah shine ya kaɗaita Allah wanda ya halicce shi kuma ya yi masa ni'ima da bauta kada ya haɗa shi da kishiyoyi domin Allah ta'ala ya hana haka wal an'ama khalaqa lakum ya ku mutane Allah ta'ala yake su dabbobi na ni'ima ne al an'am raƙuma da wato shanu da tumakai da awakai Allah ya halicce su lakum domin ku ma'ana ku Shi ne dalilin ainihin gare ku kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin wasu ayoyi da dama cewa duk abin da ke bayan duniyar nan ya halitta ne domin ɗan adam ya amfana ya amfana da su kamar yadda yake huwa lari khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila sama fa sawwahunna sab'a samawati kaga yace shi ya halitta muku Ya ce mafin ardi jami'an duk abin da ke bayan ƙasa don wa Allah ya halitta don ku mutane haka ya faɗa wata ayar wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min duk abin da ke cikin sama da ƙasa Allah ya hore shi ne don ku mutane ku amfana da shi Don ku mutane ku amfana da shi to waɗannan dabbobi da Allah ya halitta su ne al'an'am dabbobi na ni'ima Allah ya ce ya halitta ne domin ku don ku amfana wani irin amfani za ku yi da su amfani da yawa daga suna da amfani mai yawa sai Allah ya ambaci wani shafe na amfanin da kuke amfana daga waɗannan dabbobi ya ce fiha dif'un fiha kuke shi ne jikin wannan dabbobi na tsarin wato daga cikin gashin dabbobin da kuke ɗiba da kuma ash'ar fatan su kuna yin tufafi wanda ya a ni da su fi hadifun akwai abin da kuke tsima dumama kanku da shi wa manafi'u da sauran amfani da kuke amfani da waɗannan dabbobi wani ta da kuluna kuma daga waɗannan dabbobi Allah ya halatta muku kuna ta naman su kuna amfana wannan wanda shafe ne na abin da ɗan adam ke amfana da waɗannan dabbobi da Allah ta'ala yake yace ya halitta wal an'ama khalaqaha lakum dabbobi na ni'ima Allah ya halitta mu. dan ko ku amfana da su sai ya ambaci wani shashe na amfani ya amfani ya ambaci duk shine dumi dumi da kuke samu da tufafi mana kuna daukan gashin dabbobin kuna mai da shi abin saka da kuke saka tufafi haka nan fatin kuna amfana da shi domin ku samu ɗimi. haka nan akwai amfani daban-daban da kuke amfana da wannan dabbobi kuna hawa waɗannan dabbobi su ne muku noma duk amfani ne sai yake wa min ha kununa, kuma kuna ci daga waɗannan dabbobi ma'ana naman su Allah ya halatta mu Allah ta'ala ya halatta mu kamar yadda ya ambata a cikin suratu al-mu'minuna yace inna wa inna lakum fil an'ami la'ibra sai yace nusqikum mimma fi butunihi lalle akwai abin wa'azi gare ku abin ɗaukar izina fil an'am a cikin dabbobi da Allah ya wato halatta muku dabbobi na ni'ima ku mima fi A daga abin da kuke amfana muna shayar da ku daga abin da ke cikin su shine madara wa lakum fiha manafi'u kathira kuna da amfani da yawa da kuke amfana da waɗannan dabbobi wa minha ta'kulun kuma kuna ci daga naman su da Allah ya halatta muku to Allah ya ambaci waɗannan abubuwa guda biyu saboda muhimmancin su ga dan adam shine tufafi da kuma abin da zai ci domin ya ji daɗi a rayuwarsa ta duniya da yake samu a jikin waɗannan al'an'am dabbobi na ni'ima sai ya ci gaba da bayanin amfanin da ake samu ya ce wa lakum fiha jamalun kuma cikin waɗannan dabbobi kuna da jamalun shine abin ado hina turihuna yayin da kuke koro su kuna dawowa da su daga kiwo wa hina tasrahuna da lokacin da kuke kora su ku kai su izuwa ga kiwo cikin waɗannan halaye guda biyu kuna da abin da yake faranta muku rai abin ado a cikinsu walakum fiha Jamalu kuna da abin ado a cikin dabbobin nan da Allah ya kore muku me abin ado a ciki shine idan Allah ya ma arziki na dabbobi idan Allah ya mutum arziki na dabbobi yana da garke kaza ɗaruruwan dabbobin nan idan an je kiwo an dawo in ya tsaya yayin da ake shigowa da su garke yana ganin kowace dabba ta ci ta koshi suna tafiya ga adabi mai yawa sai ya kayatar da mutum yana cin abin da yake farantawa ɗan adam domin arziki ne wanda ɗan adam yake alfahari da shi kamar yadda Allah ce zuyyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i walbanina, banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati fiti wal wal an'ami suna cikin abin da ɗan adam yake aro da a ce kana da dabbobi da kake na dabbobi abu ne wanda yake na bankaye abu ne wanda yake na Ya sa za a ga cewa duk masu arziki idan mutum ya yi kai matuƙa ya yi gidaje ya yi kaza Ba ya yi gona kuma ba wani yana ba kare saboda ado ne saboda ado ne ba wajen wani abu ne. a'a yana cin abin da ke faranta wa mutum ya tara dabbobi idan ya je gidan gona ya ga ga dabbobi iri iri ya tara garke garke sai ya ji daɗi kaga akwai abin ado kenan a cikin su walakum fiha Jamalu kuna da abin ado a cikin waɗannan dabbobi ma'ana abin jamal din shine yayin da kuka wato hina turihuna in an je kiwo an dawo da su suna shiga garke dan adam ya ga adadin da yake da su na dabbobi suna cikin wato koshi sai ya rika farin ciki wayi na tasrahun ko yayin da za a fitar da su kiwo da safe in za a yi sammakon fita kiwo ya ga dabbobi na fita a ce duk wannan naka ne garke garke to yana ƙayatar da ɗan adam Allah ya muku wannan domin ya zamo wato ni'ima gare ku da abin da zai faranta muku rayuwa a wannan duniya sai yake wa tahmilu asqalakum kuma daga cikin amfanin da kuke amfana da waɗannan dabbobi shine suna ɗaukan kayan nauyinku ta'minu askalaku suna yi muku ɗaukan wato dako na kayan da yake masu nauyi ila baladin zuwa ga garuruwan wanda lam takunu balighihi ba za ku iya zuwa ba illa bi shakkil anfu sai da wahala ta wato shakkil anfu wahalar rai yayin zuwa waɗannan garuru. mana Allah ya ba ku waɗannan dabbobi su ne raƙuma kenan domin raƙuma galibi su ake tsura wa nauyi malamai suka ce wa tamilu askalakum ana nufin raƙuma da kuke dora musu nauyi domin su kai muku garuruwa ila baladin lam takunu balighi ku hau kai kuma ku yi tafiya zuwa ga garuruwa akan raƙuma garuruwan da in ba dan waɗannan dabbobi ba ba za ku iya zuwa ba illa bi shakkil sai da wahala a cikin ku. wato cikin neman da Allah ya yi ga mutane shine ya halatta musu waɗannan dabbobin da suke ɗaukar nauyi a kansu su ne rakuma da za a yi wa mai nauyi wanda za a tafi kasuwanci ko a yi tafiya mai tsayi ana kai kawo a kan daga gari zuwa gari wanda in ba dan Allah ya hore muku waɗannan dabbobin ba da ba za ku iya zuwa waɗannan garuruwa ba sai da kuncin rayuwa matuƙa sai da wahala to amma cikin ni'ima da Allah ya muku shine ya baku waɗannan dabbobi kuna ɗora musu nauyi su ne muku doguwar tafiya kuma kuna hawa dabbobin kuna doguwar tafiya a kansu lalle a cikin wannan akwai abin ɗaukan wa'azi ga ɗan adam saboda ni'imar da Allah ya mishi ya kamata yi wa Allah godiya kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu al-mu'minin yake cewa wa inna lakum fil an'ami la'ibara, sai yace nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathira wa minha ta'kulun sai yace wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalu kuma kuna tsora nauyi akan dabbobin kuma akan jiragen ruwa da Allah ya hore mu kaga ce yana daga cikin ni'imar da dan adam yake amfana da waɗannan dabbobi shine bayan an halatta masa cin naman su kuma yana amfana ta hanyoyi da dama daga ciki akwai dora nauyi da kuma hawa kai ai doguwar tafiya inda in ba dan su ba da mutum ya yi wahala matuƙa kafin ya iya kaiwa ga wannan waje sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bayyana dukkan waɗannan halittar da Allah ya yi suna cikin rahamar Allah ne da jin kansa inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ya ku mutane ubangijin ku fa lalle shi ra'uhun ne mai tausayi gare ku rahimun mai jin kai shi yasa da ya halicce ku kuma sai ya lullube ku da waɗannan ni'imomi waɗanda suke gashi kuna rayuwa cikin jin daɗi a wannan duniya wato yana daga cikin ra'afa ta Allah da rahmarsa halittar waɗannan dabbobi da ya ga mutane suna amfana da su ta hanyoyi daban-daban kamar yadda Allah ta'ala ya ce awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fa hum laha malikun sai yace wa zallalnaha lahum mun hore musu waɗannan dabbobi mun hore musu waɗannan dabbobi shi da kamar da ake bayani Allah ne hore ga dan adam da a ce za a duba ƙarfi ne da kuma isa da ɗan adam bai kai ya iya mallakar raƙumi ba domin raƙumi ya fi ɗan adam wato ƙarfin jiki ya fi shi kuma wato zafin rai to amma sai Allah ya hore wa dan adam waɗannan dabbobi wa zallalnaha alahu fa minha rakubuhum wa minha ya'kulun sukan ci daga namu kuma tana hawa su doguwar tafiya a kansu duk wannan yana daga cikin mai rahamar Allah da kuma tausayinsa inna rabbakum la ra'ufun rahim lalle ya ku mutane ubangijin ku ra'ufun ne mai tausayi rahim mai jin kai ke sa ya hore muku waɗannan dabbobi kuma ya halatta muku amfanin da kuke amfana da su sannan sai ya ambaci wasu nau'i kuma wancan al'an'am sunan dabbobi na ni'ima su an halatta cin su da kuma amfanin da Allah ya ambata da ma wani amfanin da bai ambata ba cikin ayoyin nan to sannan sai aka ambaci wani dangi na nau'i na dabbobi su ma ɗan adam Allah ya hore musu shi domin su amfana da shi shine Allah ya ce wal khaila wal daga cikin dabbobi da ya halitta ga mutane don su amfana a wannan duniya su ne walhaila da ainihin dawakai walbigala da alfadarai walhamira da jakuna Allah ya ce ya halicce su litar kabuha don ku rika hawa kansu kuna kai kawo wa zinatan kuma Allah ya halicce su domin ado gare ku wa ya ma la kuma Allah ta'ala Shi ne wanda yake halittar abin ma da baku sani ba kaga wani nau'i ne kuma na halittun Allah wanda ya hore wa ɗan adam domin ya rayu a duniya ya ji daɗi wajen ta'amuli da su su ne alkhaila dawakai da ake hawa ana yin yaƙi a kansu ana kuma yin tafiya a kansu a yi bulaguro walbigala da kuma alfadarai wanda su ma jinsi ne dabbobi da mutane ke amfana da su wal hamira jakuna litar kabuha Allah ya ce dan ku rika hawa kansu don ku rika hawa kan suna da amfani na cewa kuna hawa ku yi kai kawo a kansu daga waje zuwa waje ko kuma ku yi yaƙe-yaƙe a kansu wa zina kuma Allah ya halicce su domin ado gare ku domin ado gare ku domin suna cikin dabbobin da ake yin ado da su su ne dawakai da kuma alfadarai su kuma jakuna ana hawa mutane suna kai kawo a kansu suna wato a matsayin dabbobin da ake wato tanakuli shine tafiya daga waje zuwa waje wanda Allah ya horewa dan adam waɗannan dabbobi Imam al-Qurtubi Allah ya masa rahama yace hadal jamal shi wannan abin da Allah ya ambata da yace litakabuha wa zina kuma akwai ado a cikin su wa in kana min mata'id dunya duk da cewa suna cikin abin da dan adam yake jin daɗin rayuwar duniya da su azina bihi li ibadihi illa anna Allah ta'ala azina bihi li'ibadi to amma Allah ya halatta wa bayinsa wannan adam Allah ya halatta musu wannan adam abin da yake so ya faɗa nan shine cewa wato halittun da Allah ya a bayan duniya yayi ne dan dan adam ya amfana da kuma dan adam daga cikin amfanin da yake shine yin ado da wasu daga cikin halittun da Allah ya hore masa kamar yanzu misali mutum yana da dawakai ana yin ado da su a gyara su a inganta su a rika hawa domin a ji daɗi kuma su zanto ababen ado wanda ɗan adam yake hawa yana jin daɗi yana yin ado da su ba aibi ba ne Allah ya halatta irin wannan adam abin da Allah ya hana shi ne israfi yin abin da yake ya saɓawa dokokinsa da abin da ya ba wa ɗan adam amma in dai baka fita daga iyaka na dokokin Allah ba to Allah bai hana ka kai ado ba a rayuwarka ta duniya shi yasa in kun suna hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu hab mithqalu dharratin min kibr manzo ce ba zai shiga aljanna ba wanda yake a cikin zuciyarsa akwai misalin kwayar komayya kwayar zarra na girman kai ya faɗi wannan magana sai sahabbai hankalinsu ya tashi misalin kwayar zarra kamar bakin allura na girman kai a cikin zuciyar mutum ba zai shiga aljanna ba to wataƙila mutum kamar yadda mutanen da suke haka muke in an ce girman kai sai mutum ya zaci cewa ana nufin shi ne ka yi ado ka ƙure a daka kamar yadda ake cewa sai ka ɗauka wannan shi ne girman kai saboda haka wani sabi ya na na ahadana yuridu an na alamu hasan mutum yana so ya ga takalminsa ya yi kyau rigarsa ta yi kyau wani ba su hasana yana cikin girman kai sai manzo Allah ya ce la baya cikin girman kai al-kibru shine basarul haqqi wa kamtun nas girman kai shine ture gaskiya da rena mutane ture gaskiya da ne sai yake inna Allah a jamilun yuhibbu aljamal Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau A ashe kaga ba a zargin abu mai kyau ba a zargin ado a ake zargi shine wuce gona da shi za ka yi ado ka yi adon da shari'a ta iya akwai adon da shari'a ba ka yadda ba kamar wanne kamar misali in za ka take ba kai a mutanen nan ka saba shari'a ka wa shari'a saboda Allah ya hana aka kamar yadda manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam jira kuyala duk wanda ya ba saboda kai to Allah ta'ala zai masa azaba a ranar alkiyama saboda haka ibn al-qurtubi yake cewa wannan da Allah ta'ala yake والبغالة والبغالة والحمد للتكوات والزينة yana nuna ashe ba laifi bane don mutum ya yi ado a duniya ba laifi bane abin da aka hana shi ne duk abin da za ka yi ka yi fi hududin shari'a cikin inda shari'a ta iyakance in kai wannan babu komai idan kullum za ka sa sabuwar riga ne wanda jiya baka sa ta ba baka yi laifi ba a wajen Allah in dai kana da hali halal ɗinka ne in za ka sa riga mai ado ka yi ado ka sa hula mai ado ka sa takalmi duk shari'a ta yadda ba hana ka ba aibi bane in za ka hau mota kyakkyawa in za ka gina gida kyakkyawa ba laifi bane duk babu aibi a ciki domin yin ado ba abin zargi bane Allah ma ya tabbatar da shi anan cewa mutane ya hore musu ababen da za su yi ado da shi gashi ya ambaci wal khaila wal jazala wal hamira sai fi litarkabuha wa zinatan ya halatta muku waɗannan dan ku hau kuma ku yi ado da shi kuma ku yi ado da shi wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake al-iblu 'izzun li ahliha kuma abin alfahari ne ga masu shi al-iblu 'izzun li ahliha kamar yadda aya ta ambata a baya cewa mutane suna da tara abin duniya don su ji daɗi su yi alfahari kuma ba laifi bane don kana da abin duniya ba aibi bane dan ga Qur'ani ya tabbatar da wannan sai yake kuma. abin alfahari ne ga ma'abuta raƙuma wal ghanamu Mubaraka, su kuma tumakai akwai albarka a cikin su Allah ya sanya albarka sai yace wal khayla kuma dawakai fi nawasi al khayl ila yawm qiyama Allah ya sanya alheri a cikin mafarkwadar su shine nawasi wannan gashin da yake kan ainihin wuyar Allah ya sanya albarka a ciki har zuwa ranar alkiyama mutane ba za su daina amfani da doki ba suna ainihin wato wato yin ado da dawakai har zuwa ranar tashin alkiyama sannan ba za a daina jihadi ba da dawakai har zuwa ranar tashin alkiyama mutane za su ci gaba da amfana da su saboda haka dai yake bayyana cewa wannan ayar tana nuna cewa wato yin ado ba aibi ne ga musulmi a'a Allah ma ya halitta mana duniya don mu inganta ta mu amfana da abin da yake cikinta daga cikin amfanin kuma shine kayan ado da muke amfana da shi muna jin daɗi duk Allah ya hore mana yanzu Allah yana ambato wannan ne fi ma'aribin imtinani a cewa yana tuna mana ni'imar da imana daga cikin ni'imar da Allah ya gaba gare mu mu bayinsa shine yayi mana kayan ado waɗannan muna mallakar waɗannan dabbobi muna yin ado da su muna yin ado da su kenan ba aiki bane Allah kenan yana nuna mana ba laifi bane da mun mallaki waɗannan mun yi ado da su yace ma'anar ayar nan wa min mazahir fadli alaikum daga cikin falalar Allah gare ku wadda ta fito fili wa rahmatuhu bikum da rahmat ta gare ku ya ku mutane annahu khalaqa limanfa'atikum ya halitta dan amfaninku kuma dai alkhaila wal da wal hamira wato dawakai da alfadarai da jakuna litarkabuha dan ku hau kansu fi ghazwikum wa tanaqqulatikum in za ku yaƙi ko za ku kai kawo wa litakuna zinatan lakum kuma ya zamo abin wato ado gare ku fi afrahikum wa masarratikum abin da zai rika faranta muku ciki wannan ayar fadin Allah ta'ala wal khayla والبغال والحميرة لتركبوها وزينة إمام مالك ده إمام أبو حنيفة ده ونن آية سكسف هجة شوى باء تندوك doki ba za a ci namansa ba don me suka ce saboda Allah ya ce litarkabuha wa zina Allah ya halitta musu su don ga labus ta'alil nan don ku hau kai ku yi kai kawo kuma ku yi ado da su saboda haka ba za a ci naman doki ban ji imamu malik da imamu abu hanifa wannan ita ce hujjarsu babba akan haramta cin naman doki don Allah yake buha wa zinatan Allah ce dan ku haukai kuma ku yi ado sai dai kuma Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Abu Yusuf da Muhammad ibn Hassan, almajiran Imam Abu Hanifa da kuma riwaya daga Abdullahi dan Mas'ud sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud da Asma yar gidan sayyidina Abu kuma wannan an karɓo wannan riwaya daga afa ibn abi rabah da kuma az-zuhri imam az-zuhri muhammad ibn muslim az-zuhri da an-nakhai babban malamin ibrahim an-nakhai da ibn jubair duk waɗannan sun tafi akan cewa ya halatta a cinaman doki ya halatta a cinaman doki wannan ayar Allah yana ambatan abin da yake mafi galibin abin da mutane suke amfana da shi ne game da waɗannan dabbobi da aka ambata cewa mafi yawa mutane suna hawa kai ne su yi kai kawo sannan kuma suna ado da su amma ayar ba tana ambatan halacci ko haramci ba ne na amfana da naman waɗannan wato ayar ba an ambato ta ba ne domin ambatan halas ko haram game da waɗannan an gane ku idan kana neman ka ji hukuncin menene hukuncin cin naman doki ko na alfadari ko na jaki to ko ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi nan anan zaka samu bayani na hukuncin ainihin wato cin naman amma a nan ba an koro ayar ba ne domin a yi bayani na hukuncin cin naman waɗannan dabbobi a'a an koro ne domin a yi bayanin abin da mutane wato suke amfana daga cikin abin da suke amfana da shi a cikin waɗannan dabbobi da Allah ta'ala ya halatta musu litarkabuha wa zina mutane suna hawa kai kuma suna yin ado da su to amma me hukuncin cin naman doki kenan hadisai sun zo wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wanda daga nan asma Allah ya kara mata yadda tace na harna ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farasan fa akalna a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mun soke doki kuma mun ci nama ba a hana mu ba ba a hana mu ba to tunda ba a hana su ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in sahabi yace mun yi kaza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake nuna kenan halacci domin manzon Allah inda haram ne da Allah ya masa wahayi ya ce ai ne Kar a ce kamar yadda ya faru akan naman jaki a yakin Khaibar sahabbai sun yanka jaki jakuna kuma sun tsora ma tukwane an sanya naman a ciki har ya fara tabarfasa da manzo Allah ya tambaya aka ce ai naman jakuna sai ce ku zubar domin haram ne cin naman jakin gida ta tsara ne an bai hukuncin jakuna kuma a tsare hukuncin hukuncin jakuna ne saboda haka kaga su waɗancan an haramta naman su saboda ne karar haramun ne manzo Allah ya bayyana shi ko wannan ta ce gashi mun yanka a zamanin manzo Allah mun ci mun soke amma ba a ce da mu komai ba haka ya zo a cikin hani daga Jabir bin Abdullah Allah kara masa yadda yace ce Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-luhumul humr al-ahliyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman jakin gida wa adina fil khayli amma ya ba da izini game da dawakai bai hana cin naman su ma ya ba da izini wanda yake nuna ra'ayin jumhuri mafi yawan malamai cewa ya halatta a ci naman doki a san ra'ayin imamu abu hanifata da imamu malik hujjar su kuma shine ne wannan ayar sun ce wannan ayar Allah ya ambaci cewa kadai abin da ake so a wajen su kenan fahimtar su amfana da waɗannan da aka ambata wal khayla wal bighala wal hamira shine litarkabuha wa zina kadai to amma waɗannan hadisan sun nuna akwai kuma abin da za a yi amfana da shi dangane da ainihin wato dawakai bayan hawa kai da kai kawo da kuma yin ado da su ana iya amfana a ci kamar yadda wannan shine ra'ayin jumhurin malamai sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya cika wannan aya da faɗin sa wa yakhluqu ma la ta'lamuna kuma Allah ta'ala yana halitta muku abin ma da ba sani ba domin abin da kuka sani cikin halittun Allah ai ba su da yawa abin da Allah ya halitta a wannan duniyar da kuma cikin sama ai Allah kadai ya san ainihin adadin su wa yakhluqu ma la ta'lamuna kuma Allah ta'ala yana halittar abin ma da ba san shi ba na halittunsa daban-daban a cikin sama da kuma bayan ƙasa. وعلى الله حكم السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداهم اجمعين الله تعالى يكفي وعلى الله كما الله تعالى يا دورا وكنسا تفضلا وكرما saboda karamcinsa subhanahu wataala qasdus sabil bayanin tafarki wanda yake miƙaƙƙe Allah ya tsora wa kansa yin bayanin tafarkinsa miƙaƙƙe shi ya sa ma ya aiko da manzanni da wahayi ya aiko musu mala'iku da wahayi ya saukar da littattafai don bayanin ne wannan tafarkin wanda yake miƙaƙi wa alallahi kuma Allah ta'ala ya tsora wa kansa a bisa karancinsa kasdus sabili ai bayani na hanya ai bayanu tariqil mustaqim yayi wa mutane bayanin hanyar sani kakkiya wacce za ta kai zuwa ga samun yardarsa Allah ya yi bayanin wannan hanyar ta harshen manzanninsa ta yadda ya saukar da littattafai da waɗannan bayanai wa min irun sannan a cikin tafarkai akwai tafarkai da suke karkatattu ga barin miƙewa akwai tafarkai da suke karkatattu wannan tafarkin Allah miƙaƙƙe ne wanda Allah iya bayani tafarkin da in aka bi shine bawa zai kai ga zuwa ga yardar Allah ya samu yardar Allah tabaraka wa ta'ala wannan Allah yayi bayanin wannan hanya shine Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan shine tafarki na mi kake shi za ku bi ma'ana tafarkin musulunci tafarkin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi wannan shine tafarkin da Allah ya yarda da shi in ba shi ba kuwa duk wani tafarki da ba shi ba ja'irun ne karkatacce ne ya bar mi kakkiyar hanya din shi yasa Allah ya bayyana a cikin ayoyi da dama cewa inna ad-dina 'inda Allah al-islam hanya kadai guda ɗaya da Allah iya yarda da ita addini shine musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam ghayra al-islam dinan falan wanda ya riki wani tafarki ba musulunci ba Allah ba zai karbi wannan ba saboda haka tafarki guda ɗaya da yake kaiwa ga yardar Allah shine tafarkin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira mutane zuwa gare shi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta da kuma aiman ainihin wato yi masa biyayya da da'a wa minha ja'irun kuma Allah ya ce a cikin hanyoyi akwai ja'ir ai ma'ilun an istiqama hanyoyi da suka bar ainihin wato hanya mai kakkiya karkatattun hanyoyi duk wanda ya bi waɗancan hanya to ya bar hanyar Allah ya bi hanyoyi batattu yasa Allah ta'ala yake cewa wala tattabi'u subula kada ku wasu hanyoyi dama da hagu fa tafarraqa bikum an sabilihi domin za su karkatar da ku gaba da hanyar Allah ita hanyar Allah guda ɗaya ce mai kakkiya saboda haka Allah kuma ya rigaya ya yayi bayanin ta a harshen manzo da kuma a cikin littafin ita za ku bi in ba wannan hanya ba to duk wanda kuka bi ba ita ba to wa min irin karkatattu ne hanyoyin ba mikakku ba kada ku bi su domin in kun bi za su kautar da ku gabarin hanyar Allah mikakkiya wa min irin sai Allah ya ce walau sha ala hadakum ajma'in kuma ya ku mutane ku sani da Allah ya ga dama da ya shiryar da ku baki daya al'amarin shiriya a hannun Allah take shi ke shiryar da wanda ya so kuma ya tabar da wanda ya so ya shiryar da wanda ya so fadlan a bisa falalarsa da karantinsa kuma ya tabar da wanda ya ga dama adalan akan adalcinsa saboda haka wato bayani na hanya dai Allah ya riga ya yi bayani to amma mutane Allah ya kasa su gida biyu tun fil azal cewa akwai waɗanda suke dama Allah ya ba su dace da taufiki in an yi musu wa'azi suna iya fahimta kuma su karɓa su bi daidai to su waɗannan Allah sai ya shiryar da su zuwa ga ainihin wato hanya mai kakkiya ta yadda an musu wa'azi suna karɓa akwai kuma waɗanda dama Allah ya hukunta musu taɓewa ta yadda duk yadda za a yi musu wa'azi ba za su fahimta ba ba za su gane ba dan me walau sha Allahu la hadakum ajma'in da Allah ya ga dama da ya shirya da mutane baki daya to amma ganin sa, sai ya kasa mutane gida biyu wasu suna iya karɓar shari'a in an yi musu wa'azi wasu kuma tunda Allah ya hukunta musu taɓewa duk yadda za a yi wa'azi ba za su iya fahimta ba Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya nusar da mutane hanya me kakkiyar hanya to amma cikin mutane akwai ne shakiran daga cikin su akwai wanda yake mai godiyar Allah shine wanda Allah ya masa tauhiki da dacewa da shiriya, in an masa wa'azi godiyar Allah din shine yarda da wa'azin da aka yi masa cewa Allah ta'ala shine mahaliccinsa shi ya yi masa dukkan ni'imomi saboda ka sai wa Allah godiya ya bauta wa Allah shi kadai ya wa Allah da'a in ma kafuran ko kuma a'a wanda yake mai butulci shi kan Allah ta'ala bai ba shi dacewa ba duk yanda za a yi masa wa'azi ba zai karɓi wa'azin ba domin dama taɓaɓɓe ne kafuran ne wanda yake mai yawan butulci ba zai karɓi wa'azi ba saboda haka sai ya zama ɗan wuta tunda duk yanda za a yi wa'azin ba zai gane ba yasa Allah a wata ayi ke cewa walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an da Allah ya ga dama da duk wanda ke bayan duniya ma sai ya karbi imani to amma ba haka hukuncin Allah yake ba Allah ya riga ya kasa mutane gida biyu kowa da irin hukuncin da Allah ya yi masa wanda yake ya samu taufiki da dace an masa wa'azi take sai ya karba ya gyara wanda kuma da ba tababbe ne biyan da za a yi wa'azi ba zai fahimta ba shi yasa Allah ta'ala yake gaya wa manzansa cewa ka isan musu da sako raguwa kuma al'amari yana hannun Allah ka kyale su bayan ka yi wa'azi za mu dakata nan insha Allah ta'ala gobe da yardar ubangiji sai mu tashi aya ta goma Abin da makaranta daidai Allah ta'ala ya amfanar da mu ya fahimtar da mu ya ba mu ikon ainihin aiki da shi ya fi mana kurakuran mu Allah ta'ala ya karɓi ayyukan mu Allah ta'ala ya ba mu ikon tabbata a cikin wannan addini da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare mu daga dukkan tabewa da kuma karkata Allah ta'ala ya zauna da kasar mu lafiya ya ba mu shugabanni na gari waɗannan zaliman yahudawa ubangiji ka sauko musu da hukuma da ta dace da su ya Allah ka kama su kamun da ya dace da su suna zalunta bayan ka ya Allah ka sauka musu da hukumar da za su kyale bayan ka zauna lafiya Allah ta'ala ya karba ayyukan mu ya fi mana kurakurai mai dukan magabatan mu dukan bukatun mu na alkhairi Allah ta lafiya mana dukan abin da yake damu mu Allah ya kare mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin